Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanku da dawowa cikin shirin na namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na goma sha bakwai. Muna cikin littafin nan ne mai suna sanadin hoto. Wallafar Hassana ɗan Larabawa wanda ni Antimimi nake karanto mu mai sauraro. Sai dai kada ku mance ku dinna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura akan lokaci. Haka taron ya tashi ba tare da kammalawa ba. Ni dai ranar babu wanda ma ya duso ni da sunan lallashi an bar ni na yi kuka na na more na suka yi jugum jugum wasu na taya ni kukan a zuciya ta faɗi nake abba sai dai ka yi haƙuri alƙawarin da na yi maka akan in daina kuka ba zai yiwu ba ya abbas ya kuma dawo min da miki sabo washe gari asabar za a yi dina kowa ka gani gurin dina ɗin ya haɗu wanka samari da 'yan mata kamar ba za a mutu ba saboda ɗaukar gayu ƙawayena sun yi anko cikin material blue mai adam pink sai head pink takalmi da jaka jaka da sarka duk kalar kayan su sun yi matukar kyau abokan ango ma sun yi shigar bulu din shadda an yi aiki da pink din zare sai hula pink su ma na bar ku ku hangi kyawun da suka yi ni dai kamal kuwa shigar kofi da milk muka yi kyawu na kyawu kyawu na ban mamaki muka yi duk da zuciyata ba daɗi na yi ƙoƙarin sakin fuska ina ta yaƙi musamman da muke wajen zamanmu mutane na ta zuwa gaishe mu da ba mu kyaututtuka hotuna kuwa da aka dinga ɗaukar mu kamar in yi iyu nake ji ba abin da na tsana a rayuwa ta irin hoto yanzu ko ganin kyamara ba na sanyi ido na yayi kwalkwal zan yi kuka sai mutsu mutsu nake yi ina hararar masu hoto kamar ne ya lura da ni hankalinsa gaba ɗaya ya dawo gare ni ya matso na yana kallo kallona bakinsa sai tunkun kunne na kamar mai raɗa ya ce min menene uhu me kike so ga yamin karki karki kuka zaki bata kwalliyarki na dago kaina na juyo ina kallon sa fuska ta dabda ta sa kamar mu haɗe daga idanuwa da nayi ina ina kallon shi shi ya ba wa hawayen na damar zubowa na ce cikin shugaba irin wadda nake yi wa yaya abbas ka ce su daina bana son suna yi kamal ya ruɗe da ganin shugaba ta jikinsa ya kama rawa abin da bai saba gani ba jamila bata iya shugaba ba ita in banda masifa babu abin da ta iya hannunsa na rawa ya kama kafadata ya rike cikin rawar baki ce menene ba kya su su waye me suka yi faɗa min kin ji bebi na wani haushinsa ya kama ni wai bebi ga haushin hoto ga kuma wani haushinsa ya ƙara min na zumburo baki na ƙara shakaɓewa na ce hoto mana ni dai bana so ka ce su dina ka kore su a nan bana so kaji ni gaula ban san cewa shagabar da nake yi ƙara afka cikin shauƙi na yake yi ba ya kara rudewa ya fara matsa matsa kafaɗa alamun rarrashi shi cikin dabarbar cewa hoto kuma oh hoto ne ba kya so in ce su daina to ki yi haƙuri bari in musu magana tunda ba kya so ki bar kuka kin ji saukar hawayenki kamar saukar dalma ne a zuciyata bari ki ga tsaya tsaya tsaya yanzu zan kore su ma na zame hannunsa daga kafa kafaɗa ta saboda ji nake tamkar ya ɗora min wuta ɗaudauriya kawai nake amma kusanci kusanci na da shi baya min daɗi kwata-kwata ya miƙe da hanzari ya je gun masu ɗaukar hoto ina kallon su ya ja su gefe suka yi magana ban san me ya ce musu da su ba daga dai sun bar inda muke sun yi can gefen mutane duk abin da ke faruwa a shiya a ba suna kallon mu suna zaune shi da ankul bashir da yaya sa'id yayin da ankul suke da hirar soyayya shi da tima gefe yaya sa'id da amira su ma sun shagala da alamun su ma sun afka ne ya abbas kuwa waya ce a hannunsa yake dandan hotunan ne a zahiri duk wanda ya gan shi zai zaton hankalinsa na kan wayar ne amma ba haka ba ne hankalinsa kacukan yana kan mu ne yana ta karfafa zuciyarsa shi dai so yake ya taya safayin biyayya har a kai ta gidanta in ya so shi in ma mutuwa ke jiran sa ya shirya mata don ka wani ɗaci da yake ji a bakinsa ya yi kama da na mutuwa kila. bayan kamal ya dawo gurin zamansa ya dube ni da murmushi yana cewa na sallame su sun tafi ki kwantar da hankalinki kin ji kin ga wani abu na kalli inda yake nuna min yace ashe abbas ya zo yanzu na hango shi kin gan shi can na gwalalo ido ina kallon gun illai kuwa sai na hango shi zaune da waya a hannu kunnensa dauke da earpiece wani murmushi daɗi ya kwace min da ta kallon yaya abbas ina murmushi kamar ba zan bari ba kamal ya riko hannu na cikin sanyin murya ya ce min kin ji daɗi kin ji daɗin ganin sa ko wallahi ni na ni ma na ji daɗin ganin sa ai Abbas yana da kirki da shi ake ta komai a bikin nan in wani ne ba zai yi haka ba saboda kishi shi yasa shiga shi yasa ya shiga raina ina jin sa kamar jini na kuma ina son abin da yake so naji Kamal ya burge ni rashin ɗaukar zafi akan yaya Abbas da baya yi yana yana dakushe wani kaso na haushinsa da nake ji kafin in yi magana na gmc na na kiran amarya da ango su fito filin rawa na yi na ce babu inda sani da kamal ya ga ba na so shi ma sai ya ki fita shi ko mc sai kara maimaitawa yake yi amarya da ango su fito har sai da anta hamida ta taso ta zo gurin mu ta yi mana magana kamal ya ce anti aisha ba ta son fita a kyali ta kawai anti ta harare ta ce ba zai yiwu ba abban hisham don ku mutane fa suka zo ka daina biye mata a haka za ka yi tarbiyyar ta sai abin take so ganin an ta yi fushi sai na miƙe shi ma ya miƙe ya riƙo hannuna yana cewa ba na so a takura mata ne anti gara a lallaba ta a barta ta ji da damuwarta ma anti kallon kamal take yi tana mamakin kyawun zuciyarsa ko rantsuwa za ta iya kafin a samu mutum mai danne kishi don ya faranta wa mutanen da kishin ya ta'allaka a su sai an tona kamal ya ta Mal ya yi ta ina kamar yadda ya Abbas jiya ya burge kowa kuma yau ma gashi ya zo don ya taya soyayyarsa murnar auren da za ta yi dan kari muka fita tsakiyar fili cikin taku mai burgewa na kasaita mc ya sa aka saki kiɗa kawaye da abokai suka zagaye mu sai tikar rawa suke mu dai muna tsaye ni da kamal ƙiƙam ko juyi ba mu yi ba ko juyi ba mu yi ba hannunsa na kugu na ya sakalo ni duk yadda na so in zame ya ki bari har sa hannu yake yana gyara min hannun rigata da ya ɗan zazzago ko ta ƙasan ido sai dalla mai harara nake bai san ina yi ba ma shi ruwan kuɗi da naji ana yi kaina naji ana yi a kaina ita ta sa ɗago idanuna da kaina ya abbas ne tsaye gaban mu yana mana liki yan dubu dubu yana ta zuba mana murmushi kamar ne ya zura hannu a jiwinsa sai ga dollars ya fito da su ya fara yi wa ya abbas likin ruwan kuɗi guri ya ɗau iyu da tafi ya abbas na yi mana shi kuma kamar na yi wa ya abbas haka aka yi ta shagali da bidiri har lokacin tashi yayi mc ya bugaci ƙawar amarya ta zo ta rufe taro da addu'a ya abbas ya taso kawai shine babban kawar amarya ana ta dariya aka bashi spika yayi addu'a iya iya addu'a ya yi mana addu'ar zama lafiya ne da kamal ya yi wa waɗanda suka zo gun godiya ya ɗau tsawon lokaci yana yi sannan ya cika da fatiha aka shafa kowa na gurin ya jinjina wa yaya abbas da irin ƙoƙarin da ya yi wanda shi kaɗai ya san yanayin da zuciyarsa ke ciki da kurum yake kullum sai ya yi aman jini haka aka tashi in ina ta matsar ƙwalla kamar sai gaya min kalamai masu daɗi yake wai in yi shiru kar ya abbas daga ina kuka ba zai ji daɗi ba hakan da na na ji shi ya sa na haɗe kuka na isowar su hafsat gurin mu shi ya tuna min da maganar da nake son in yi da yaya abbas na tabbata yau ita ce dama ta ta ƙarshe idan na bari ya kai gobe har aka ɗaura min aure to akwai babban shinge tsakanina da yaya abbas hakan ta sa na sallami su tima na ce su tafi da su an kulli yanzu za mu taho na kalli kamar da ke kokarin buɗe min mota in shiga na sun koyar da kai na ce don allah ina son mu yi wata magana ni da yaya abbas ga lokaci na neman ƙurewa ba na so maganar ta kai gobe ina son mu yi maganar yanzu in babu damuwa kamal ya juye kalle ni da dukkan nutsuwarsa ya ce min babu damuwa dukkan abin da kike son zan miki aisha bari na je na tsayar miki da abbas din ya juya da juya da dan sauri ya nufi motar ya abbas ganin yana kokarin tashin ta shi kadai ne a motar an kulda tima sun ware sun ware yaya sa'id da amira su ma sun dauki hafsat sun wuce allah sarki ya abbas sai shi kadai a aka far shi kamal ya miƙa a abbas hannu suka ƙara gaisawa sannan ya masa bayanin abin da safa ta ce ya abbas ya dan yi jim shi fa baya son keɓewarsa da safa saboda kar shi dan ya motsa masa zuciya bayan namijin ƙoƙarin da yake wajen danne komai kansa a sunku ya ce to shi kenan ba matsala sai dai yi ta hanzarta ina sauri mami na jira na kamal ya yi masa godiya ya juya gurin safa ki je yana jiran ki in kun gama ina jiran ki a mota ki zo mu tafi abin da kamal ya ce kenan yana murmushi ya shige mota tabbas zuciya ba ta da kashi sai da kamal ya ji kishin abbas a wannan lokacin amma ba zai iya bayyanawa ba saboda abbas abin tausayi ne a bar shi ma ya ji da zafin rabuwa da masoyiyarsa ba sai an ƙara masa da tsaurara kishi ba kamar Kamar ya sauke ajiyar zuciya ya kashin gyaɗe a motar zuciyarsa na harbawa a hankali na nufi motar ya Abbas zuciya ta na dukan uku uku cike da fargaba shin ya Abbas zai yarda da abin da zan faɗa kuwa ta yaya zan fara yi masa bayanin ma wata zuciyar na ƙara ƙarfafa min gwiwa a kan ya Abbas ɗinki ne fa mai son ki mai yi miki abin da kike so hakan ta sa na tunkare shi da ƙwarin gwiwa ya bas ganin na nufo inda yake sai ya fito daga motar ya buɗe min ƙofa na so na shiga shi ma ya shiga ya zauna ya juyar da kansa cikin windo saboda kar ya kalle ni na yi shiru ban ce komai ba zuciya ta tamkar ta tsaga na ta fito saboda bugawa na rasa ta inda zan fara magana magana ma minti biyu tsakanin ya abbas ga shirin yayi yawa sai ya ajiyar zuciya fara magana ƙanwata ke nake sauraro kin ga dare yayi kuma da ƙyar mami ta yarda na fito sai da na yi mata kuka kuma ta ce kar na daɗe shi yasa bana bana so in bata mata rai please faɗa min abin da zaki faɗa min ina jin ki na muskuta na gyara zama na jiyo sosai ina fuskantar sa duk da ya juya min ƙiya na yi matuƙar sanyi da murya ta sannan a hankali cikin murya da na san yana so na kira sunansa ya Abaya Abbas gaban yaya abbas da gaban yaya ya yanke ya faɗi ya ji kiran nan har cikin kwakwalwarsa kirjinsa ya buga shi duk duniya babu wanda ya iya faɗar sunansa irin fa jikinsa na matukar rawa ya juyo gare ni ya kura min idanunsa ya ce menene me kike so dan Allah ki ji tausayi na kar ki hargitsa ni wallahi dauriya kawai nake yi kar ki dawo da ni ruwa kanwata yana magana yana nishi tamkar zuciyarsa ta faɗo Ya yaɗa hannayensa alamar roƙona na sun koyar da kaina na daina kallonsa saboda na san idanuna yanzu za su iya haifar masa da matsala babba na kama wasa da yatsun hannuna na ce da shi kai hakuri ya ba ni da wata kalma a tsakanina da kai yanzu idan ba in ta baka hakuri ba kai haƙuri kai hakuri allah yana sane da mu bai mance da lamarin mu ba na ci gaba na ci gaba dalilin kiranka kuwa ya abbas wata alfarma nake nema a gurinka tana da nauyi mai girma ya abbas amma ina fatan zaka min wannan alfarmar ya abbas dan allah farin ciki ya kama shi yanzu shi har yana da alfarmar da safa za ta roƙe shi bai bar kallonta ba da dokin jin wannan alfarmar ya ce tun kafin ki faɗa tun na yi miki ko menene babu wata alfarmar da zaki nema in kasa yi miki muddin ina da shi matuƙar bai saba wa shari'a ba don haka ki faɗi abin da ke ranki an gama kawai na yi ce da zuciya ina jin wani iri sannan a hankali na ɗago kaina na kalle shi ido cikin ido na ce yaya abbas ina so ka auri yar uwata hafsat idanunsa a kanta bai ɗauke ba kansa ya yi masa nauyi ya ji tamkar dutsen dala da goron dutse sun rubto masa wannan ce alfarmar da safa take nema me ya kai ta wannan tunanin me ya sa ta furta wannan maganar mai kama da karasawar numfashinsa cikin rashin hayyaci ya fara girgiza kan yana cewa no no no an wata me ya sa kika ce haka me ya yasa zaki tunanin haka wace ce hafsat kuma ban shirya rayuwa da ita ba da ke na shirya tun kuma tunguna kuma na rasa ki na haƙura ba zan taɓa aure ba har na koma ga ubangiji na dan Allah dan Allah ki kauda tunanin nan daga zuciyarki ki faɗi wani abin zan yi miki amma ba zan iya alaƙa da wata ba in ba ki ba hawa ya kwaranyo masa na ƙara gyara zama na na ƙara gyara zamana na dubi windo sannan na fara magana cikin karyewar murya tamkar zan fasa kuka ya abbas kar ka ce haka tabbas idan ka ce haka ba ka yarda da kaddarar ka ba ya za ka ce ba za ka yi aure ba don ka rasa ni ya abbas ina son ka aure hafsat yar uwata ce sannan duk abin da nake da shi tana da shi za ka dinga ji tamkar kana tare da ni hafsat tana da hankali da tunani za ta kula da kai da al'amuranka hafsat alkhairi ce a gare ka ya abbas don allah ka daure ka aure ta ta zan farin ciki da haka da na yi da na yi saki da na yi saki wata ta same ka ga har yar uwata ta same ka saboda na san qualities ɗinka ya abbas ina son ka sani allah ya turo hafsat ne don ta ceto ka daga halin da kake ciki ya abbas zan gaya maka abin da abba ya kira ni ya fi gaya min don ta kwashe duk maganar da suka yi da abbanta ta faɗa masa sannan ta je ta fuskance shi idan sakuri a ta tamkar zai lashe ta na kamo hannunsa na rike hawaye na zuba a idona na ce ta yi min wannan alfarmar zan dawwama ina tuna wannan abin alkhairin zan dawwama ina maka addu'a ba zan manta da kai ba har abada na kishin kaya a bas amma hakan ba zai hana in tilasta a kai na yin abin da ya dace ba hannuna da ke rike da nasa ya kalla sannan ya cire hannun a nasa ya ɗago hannunsa ya kamo haɓata ya rike ya ce abin da kike so kenan idan na miki haka za ki ji daɗi za ki farin ciki na dinga gyaɗa kai ina hawaye shi ma ikon yake ya ci gaba ya ci gaba in dai hakan zai faranta ranki na yarda in dai zaki ji daɗi na amince ko da kuwa ni zan kasance cikin damuwa ta har abada ki sani babu abin da ki nema in kasa yi miki ina girmama bukatunki ina son in dawamar da farin cikinki a zuciyarki ina son ki kasance mai nasara a ko da yaushe don haka na yarda na amince zan auri Hafsat don Allah kuma dan ki ki taya ni addu'ar Allah ya bani ikon yi mata adalci don zuciya ta bata gare ta shikenan dan je ki kawai ki na jiran ki ni na yarda baki da matsala kanwata Allah ya baki zaman lafiya da mijinki na hakura na hakura ni wallahi na hakura je ki kawai ya faɗa tare da rushewa da kuka ya kwantar da kansa kan sitiyarin motar ban lokacin da na kwantar da kai na a bayansa ba na sa hannu na na zagaye kirjinsa da rungume shi gam kar in haɗiye shi ji nake a raina anya kuwa zan iya yiwa. abba nan kuka nake har da kankamewa ya abbas ya dago ya kamo ni ya rungume a kirjinsa jikinsa sai rawa yake zafi rau ya ɗago fuska ta ya haɗa da tasa muna kallon juna hanci na na gugar nasa numfashin mu ya gauraya muka lumshe idanu muka buɗe a tare ya a basu yasa harshe ya fara lashe hawaye ya ko me ya tuna sai kuma ya maida da ya sa hannu ya ƙarasa goge min yana yi wasu na zubowa ya ƙara da ni jikinsa ya rungume tamkar mu dawwama haka a hankali ya raɗa faɗa min a kunne mun yi ban kwana mun yi sallama ta ƙarshe gobe iya yanzu kin zama mallakin wani haka Allah ya tsara mana kin zama mai biyayya ga mijinki insha Allahu gobe da kai na san kai ki gidan mijinki a mota ta san kai ki san roki kamar ya yi min wannan alfarman ban taɓa tunanin na iya kis ba sai jin baki na kawai na yi a na ya Abbas na kama tsotsa da rungume shi ina sambatarsa hannu na riƙe da wuyansa ina shafa lallausar fatarsa ji nake nake tamkar in koma cikin sa soyayya na ɗiba na tamkar zan zauce ya abas ya ruɗe ya gigice jin bakon lamari da bai taɓa riskar kansa ba don sa ya fara sama-sama kamar zai bar gangar jikinsa cin safa na tsotsar bakinsa sa ya fara gushewa sai da yayi namijin kokarin fiske bakinsa daga nawa ya dinga girgiza min kai idanunsa na layi tamkar na mashayi ya fara magana a'a ƙanwata kar mu shiga fushin Allah ki bari ki daina je ki kawai yana jiran ki dan Allah ki tafi dan girman Allah ki taimaka min ki tafi zan shiga wani hali muddin ina ganin ki a gabana je ki je ki je ki kawai ya faɗa tare da durƙusowa saman cinya ta ya buɗe min murfin motar yana ta ambatar in tafi in tafi inda ya Hafsat ce ya amince zai aure ta na kura masa ido ina masa kallon ƙarshe hawaye na basu bar zuba ba a hankali na fita daga motar na rufe masa aikuwa da gudu ya fiye ta har sai da ta yi wata ƙara na runtse ido na ina fatan ya isa gida lafiya na fi minti biyar a tsaye ina kuka na kasa ƙara sawa gwan kamal ji na yi an dafa kafaɗa ta tare da cewa kun gama maganar ne na juya sai na ga kamal na jijjiga na jijjiga masa kai tare da fashewa da kuka kamal ya kama hannuna ya ja ni gun mota ya bu. buɗe ya saka ni ciki ya zagaya shi ma ya shigo ya shigo banda kuka ba babu abin da nake yi yana zama sai ji na yi ya ɗago ni ya ɗago ni gaba ɗaya na ya dire ni akan cinyarsa ya kwantar da kaina a kirjinsa yana ta shafa bayana yana rarrashi na shi ma idansa ya fara zubar da hawaye ji nake tamkar ya ɗora ni a wuta shi yasa na ƙara bolin ɗin kuka na har sai da na jiƙa masa gaban rigarsa da hawaye na cewa nake wayo yo ya Abbas wallahi tausayin sa nake ji shikenan na rabu da masoyina shikenan alakar mu ta yanke wayo na shiga uku ni safa idan ma in mutu in huta da wannan rayuwar hannun Kamal yasa ya rufe min baki zuciyarsa kamar ta babbake wannan wace irin masifa ce ta same shi auren yarinyar da zuciyarta na gun wani tabbas yana tausayin Abbas sai dai ba zai iya jure yadda safa ke matukar son Abbas ba zai ci gaba da addu'a Allah ya kara masa hakuri da juriya Allah ya sassauta zuciyar ta dube shi shi ma wata rana duba irin na rama da soyayya bakinsa ya kai kunnanta ya dinga karanto min addu'o'i na yayewar bakin ciki da damuwa a hankali cikin daɗin murya ya haɗa da karatun alkur'ani mai girma a hankali na fara rage kukan har na daina na koma ajiyar zuciya ina ta so na tashi daga jikinsa ya ki bani dama ya rungume ni tsam a jikinsa wanda hakan shi kaɗai ya san abin da yake yake ji tamkar ya suma daɗin karatun da yake yi sai baccin wahala ya ɗauke safa a ƙirjinsa ya kalli fuskarta da ta yi ja saboda kuka ya ji matuƙar tausayinta a hankali ya furta Allah ka sauƙaƙawa ƙawa wannan baiwa taka ka yi mata afuwa da gafara ka ba ta ikon biyayya ga aurenta ka cire mata Abbas daga zuciyarta ni kuma ka bani ikon yi mata adalci ya Allahu ya sunku ya sumbaci goshinta fuskarsa jakab da hawa hawaye a haka ya tashi motar ina jin sa hannu ɗaya ya tallafe ni ɗaya kuma yana tuki ya dinga tafiya sannu sannu har muka je gida a kofar gidanmu ya yi fakin sannan ya dube ni ina tabbaci na ya sa lallausan hannunsa tamkar auduga ya fara shafa fuskata yana hura min iskar bakinsa a idanuna a hankali na fara bude idanuna na sauke ganina a fuskarsa ya haske ni da wani irin murmushi mai kyau ya ce sleeping beauty mun zo gida mamaki ya kama ni ya aka yi ne barci ni kuwa na yunkura in tashi daga kirjinsa ina shagwabe fuska zan fara kuka ya sauri ya ce dan Allah karki kuka kina so zuciya ta fashe ne wallahi bana son kuka dorewa kawai dorewa kukanki kawai nake yi amma ga shawara ɗaya yau kar ki yi wannan kukan ki yi wannan addu'ar ki a akan roƙon ubangiji idan har ni ba alkhairi a tare da ke ba Allah ya ɗauki raina kafin safiya kin ga kin huta makiyinki ya mutu sai ki aure masoyinki masoyinki kawai amma ina son ki sani ina son ki ina matukar kaunar ki Aisha yana faɗar haka ya zame ya zame ni daga sa ya fita ya buɗe min kofar motar a sanye a sanye na fito jiki ba kwari na yi cikin gida ko kallon inda yake ban kare ban kara ba jikina kuwa banda banda kamshin turarin Kamal babu abin da yake ya bi ni da kallo har na shige gida sannan ya koma sa ya tashe ta ya bargun lokacin kusan goma na dare zuciyarsa cike da tausayi tausayin kansa da tausayin musafa da Abbas washegari Lahadi ranar ɗaurin auren tashi da muguwar kasalar jiki da ta zuciya ga ciyan mara da ke damu na menstruation period ɗina ya zo gidanmu tamkar zai tsage don jama'a wanka ma ranar kusan anti ce ta yi min sima ta yi min kwalliya duk da ana yi ina hawaye kowa ka gani a ya sha kwalliya na murna ni kuwa zuciyata ta tafi ga, wahayi baki a wannan rana karfe goma na safiyar wannan rana aka daura na da kamal tunda na ji ana faɗin an daura auren an daura an ɗaura kaina ya sara marata ta kulle na miƙe tsaye hajiya na wulwulani hajijiya na wulwulani sai ji kake tim na faɗi babu numfashi a tare da ni to masu sauraron mu a nan za mu dakata ga shi na an ɗaura auren kamal da safa gashi inda kuma safa ta ji magana an ɗaura aure hajijiya ta ɗibe ta sa ta faɗi duk biyu mu a cikin shirin na gaba domin mu ji yadda za ta kaya sai dai kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura a kan lokaci mun gode